اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأثر والجنى اللهم إنا نعوذ بك من زهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yanzu mun shiga daren juma'a ne ran uku ga watan jima'a sani zaman dan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in yau bakwai ga watan shekara ta dubu biyu da goma sha tara a watan ƙasa Allah ya taimake mu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun littafin zadil ma'ajibi fi hadayi khairul ibad na babban malami al-imam al-muhaddith al-faqih شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف ابن قيم الجوزية wannan littafi ce rayuwa ce ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ƙarshe makaratun zagin ma'adiyo za mu yi karatu na 67 insha Allah. Faslun shi ne kom? Faslun fi ma kana sallallahu alaihi wa sallam ya ƙoluhu ba'dan sirafihi min as-salati wa julusihi ba'daha wa sur'atul intiqali minha wa ma shara'ahu li ummati min al-adhkari wal qira'ati ba'daha wannan shine fasilin fasilin da ke bayanin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faɗa bayan ya waiwayo daga sallah mana bayan ya kare sallah wa da ba'daha ya zaman da ke bayan ya kare sallah wa sur'atil intiqali minha da kuma saurin juyowa da ke. da ya sallama akwai abin da ya faɗi shi ko sai wayo amma shara'ahu li ummatihi min al-adkari da kuma abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shar'anta al'umma su rinka yi na zikirwoyi bayan sallama wal qira'ati ba'da da karatu surorin da ake bayan karatu bayan sallar farilla duk za mu ga nan wanda zikiri annabi yake dama magana a karanto kaza a karanto kaza nan ba layin manzon Allah bane kowa da ya san wannan to shi ne yake cewa shi ne abin da ake koyi da shi ko yace kana idza sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayi sallama istighfara salatan sai istighfari sai ne gafara gurin Allah sau wa qala simana sai sai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shine istighfar kana an ce wannan ko wa qala kuma sai sai. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وأن الدوار يا سلمى يكن سي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام أشياء ونقوم أنا وأنا أستغفر الله يا لمن غفر الله من الله في ba لا وان يكشف أي tsarki الله Allah ba wanda ya kai astaghfirullah ina neman gafar Allah hasaru sai ce Allahumma ya Allah madaukakin sarki hasalan Allahumma ya Allah Allah wannan ne da kake gani ita ce wajen an ya Allah ce zaka ta nemi mushaddana mana ya Allah ya Allah anta salamu kai ne aminci wa minka salamu wurinka ake kuma daga wurinka ake samun aminci ba mai samun aminci sai wanda ya in ka ce darus salami Allah ka ba mu darus salami tabaraka ubangiji ka albarkatu mana alherin ka ya yawaita an ce albarka shine abu ya toma ya rinka karuwa abu ce karuwa yana da dawoma shine albarka an ce wannan kudi mai albarka ne mana suna karuwa kuma su dawoma shine albarka ne albarkar damuna a samu ruwa wanda bai rushe gidaje ba kuma a samu amfani ne albarkar 'ya'ya su ba Allah su zama na gani sai albarkan mace sanar mai duk Allah yau mutu ta suna ne ko sai ce tabarar da ubangiji alherorin ka sun yawaita ya zalzalali wal ikram ya ma wasin girma da karamci da fuska wannan yana cikin sahihu muslim hadisi ɗari biyar da da ɗaya. min hadisi saumana fi eh, hadisin saumana ne Allah ƙara mishadda وفيه حديث تبارك ذل الجلال والإكرام أبن الرواية تبارك ذل الجلال وتبارك يا ذل الجلال يا ذو وزن يحتل الشينا تبارك ذل الجلال والإكرام لما تأتي جرد السعين لجو ثم تبارك يا ذل الجلال لما تأتي جرد السعين لجو حديث من العائشة وانسان وفيه يا ذل الجلال والإكرام جسم تبت لكنا فقسي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وتباركت ذا الجلال والإكرام أبو ليبي شيني كتي سبسن زاوا وكيدا الله شكرا ولم يمكث مستقبل القبلة النبي صلى الله عليه وسلم بايا زما يتسكن القبلة بايا سلم إلا مقدار ما يقول ذلك سيا غرفتن ذي قبلن ذكر إن يسلم yana fuskantar alƙibla iyakar da yau da yake bayan sallama shi أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام سيوي بل يسرع الانتقال إلى المأمومين انا جدور السيو وازوا تمام ويجي عيسى للكتو وكل أيوة أمام يتفسنتا na gwada su limamin sai kalli kudu wani sai kalli arewa ba kan ne yake ba shi yana juyawa kalli mutane da yawa anan liman ne zai wannan ba duk mutanen da suka mai sallah ba idan za ka yi sallah karka juya ka ce haka ne bai ka ce liman ne ake ka na ga wani yaro mun karfi wannan Sun shekarun ba da an yi salama sai juya kan liman ya ce me yasa ta haka ne bai yi ne to in yayi liman ji kenan in kana so ka fita liman ji ka juya ka ne ko Allah samu dace wannan al-qibla al-imam dan yayi sallama shi ne juya kan limamu ya kalli kamar mutum sai yamma ko amma wanda ya sallah shi kuma yana kallon gabas wannan shi ne sunna wa kana yanfacilu an yamini wa an yasani kuma lokacin da yake wayoyowa da nan ko ta yi wayoyo kallon mutane wani lokacin yanfacilu yana juyawa ta bangaren dama wani lokacin wata bangaren abu kar ka sai kai kullum tana maza ka juya ko kullum ta hagu kawai inda ya saba karfi وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يتي الله تعالى مشهدا رأيت رسول الله إلى من الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا sau da dama yansai ko an ya sari yana jiwa ta bangaren hagu ya sha ganin shi ba tare da shi ya jiwa ta bangaren hagu ne ba su ƙala shi ba na ce sai da shi ta sa bai ne aksaru ma ra'aytu rasulullah mafi yawancin ganin da na yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da an sallama yan zaifu an yana biyo da bangaren dama ne kowa yana faɗin abin da ya gani shi alas ya sha gani an jiyo ta dama shi kuma ibn masud ya sha gani an jiyo ta goma wa kullun sunnatin kuma wal na farko da aka ce yana jiyowa ta bangaren hagun kuma masud rashi sai ne tana Bukhari da Muslim shine Bukhari lamba ta hamsin da biyu? lafazin Muslim kuma lamba ta 707 gani wasani magana ta biyu magana Anas kenan yace yana cewa ta ɓangaren dama shi Muslim yana sai Muslim lamba ta 707 takwas sai hai haka yanzu kawai kilashi ne kawai nan. Bambancinsu an gane ko abin ne ka yi yayi abin da ba so ka kalewa bangare da kullum sai kana maka ke jiya mutu kullum ka bu shin da samu ikhlafu talawu yana cikin zaka ba shi ka za Allah samu nashi wannan karatun da limami ne ba da ko wa qala abdullah ibn amr abdullah ibn amr yas Allah ƙara mishi ta an amr mun Allah ƙara mishi ta ko yace ra'aytu rasulullah kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fashilu yana waiwaiwa an ni ta bangaren damarsa wa an yi sa'i kuma ta magana abinsa shi ya ga wannan ibn mas'ud ya fi ganin ana jiyowa ta hagun amma na ya kuri kuma ya an jiyo ta dama ba abin da ya fi yawan gani ne ana ya fi ganin an wayo ta na ta dama ya kuri kuma ya an wayo ta hagun ba abin da ya fi gani shi kuma ibn amr ya ce shi kuma ya ga ya sha gani ma a shi ta dama da abu ya ga wannan fi salati a sallah na dubu hasan ya gabata ana samu dace bayan mun yanzu sallama da ma an gama sallama me ake baki bayan sallama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام سي ابو akwai ruwaya malam bai kawo ta ba akwai sun da yake bari yin zai yi wai da فادعيني عذابك يوم تبعث عبادك ويرى يوم تجمع عبادك يا ذو wannan sunnori ne wanda ya da Allah sunna nawa kenan jibari salamu anta salam ziyowa ana faɗi ne ne rabbi inni azabaka yawma tabasu ibadaka ثم كان يقدر على المأمومين بوجهه sannan manzon Allah sallallahu alaihi yana cikin tarmamu da fuska shi ne albarka la ya la ya kusina hiya sanin hamduna lahiya baya ki ban wani bangare amma mu sane ki kallo banda ta mana ba ku ke kallo ba ba kuma ai ba ayar kallon kawai da kaman gane wannan idan limin ya yi sallama yana cewa Allahumma anta salam abinda ake so rinka ji a zuciyarsa haka manzon Allah ya ce ku yi ji annabi wannan ma sunna ce lokacin da kake wayewa kaje har annabi ce wayewa an gane ko ka ji wannan aranka wa kana idza salla al-fajr annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in yayi sallan asubahi salasa fi musallahu galibi kan yakan zauna a inda ya sallan nan ga ambatan Allah hatta tablu ash-shams asira ta wuce abu wannan sunan galibi ta yi karanci a cikin mutanen dai da ce ba ce dole ba ne. amma galibi da azumi na da daɗi ko mutum bai da dare da yawa dan galibi ka ga dai da Allah ba ba shi kai kuma akwai falala wannan da zauna kana ambatan Allah har yana yin wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana cikin sahih muslim hadisi na da shida da saba'in hadisin zabir dan samura Allah ƙara mishi an gane wannan wa kana ya kulu a wanda su ne bai kawo shi anan ba albani rahimahullah ya jawwada isnadin shi a cikin tamamul minna fi tasrif ahadith fi sunna aliki ala fi sunna shi yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala yana yin wannan bayan a ce yayi wannan wa kana yaqulu fi duburi kulli salatin dan ba sai ya kama su a jere da ka saba sanin su ba abin ne kawai tunda ba wani lissafi ne a gurin da ka ake halaki shi halarwa yana bane kuma yana faɗa bayan kowace sallah ta farla لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan ya tabbata a sayyul Buhari lamba ta ɗari takwas da arba'in da hudu sayyul muslim lamba ta ɗari da sosai uku hadisin mujiyar da yake ba Allah fara da shirka ma'anar wannan zikir la ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah ma'ana ana bauta waɗansu abubuwa amma ba san ci bautawa aka ce ba sarki sai Allah akwai sarki mu wannan akwai sarki rinji akwai sarki mu akwai sarki kana akwai sarki dosi sana kuna ga sanin barkaci la ilaha babu abin bautawa bisa ta shine takdirin illallah sai Allah mana duk wanda ake bautawa in dai ba Allah bane to shi ne abin shi ta ne bautar ba Kama kawai ne ta shiga shi ka ni ne gwamnan jigawa sai dai gabana amma kai ne dan kuma mutum ya ce shi ne wani sai zama wani duk wanda aka bauta ko sai zama Allah a Allah ne Allah an gane ko ba kuma shi ne ke bawa ne babu abin bautawa bisa sunta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin komai nasa ba shi da abokin tarayya a cikin halittarsa ba shi halitta an ba shi ba ba shi da abokin tarayya a cikin aikinsa ba shi da abokin tarayya a cikin sunayensa ba shi da abokin tarayya a cikin sifofinsa ba shi da abokin tarayya wajen bauta shi kada ake bauta in ka bauta wai tare da Allah Allah ya ce ba san wannan bauta sai ka je ka bauta da mutum da ka bauta shi ba ya so sai an ma bauta shi kadai yake ba da lada an gane wannan lahul mulku shi kadai yake cancantar mulki mulki gaba ɗaya na sani za ka ce ai kuma ga sarakuna ga hasirai ga masu ungaci ga siyaman ga an majalisa ga waye ga waye ga gaban kasa na waɗannan su mulkin su muƙayyad ne an yi lokacin da ba su da wannan mulki kuma su ma sun yadda za a zo lokacin da ba su da wannan mulki shi mulkin siyasa shi da kafa yayin da yanayi ko ba kawai mulkin gargajiya kuma sai ka mutu ka za ka mace ne su ana lokacin da ba su da mulki kuma za a zo lokacin da ba su da mulki amma shi ba Allah ba lokacin da Allah ba shi ne almalik ba almalik na ba ta da farko ba da ƙarshe mulkin Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe sannan kuma a cikin mulkin masu mulkin duniya sun san wani babban hakimi da muke shirye da shi sai ce ana ce mana masu mulki mala amma mun san ƙarya ne a wanda kana yana ƙarƙashin karajin tsoronsa sai ne sarki da amma tsoronsa take ji shi shugaban da ka samu har shugaban Amerika shugaban zafin kai akwai wanda ke jin tsoro Amerika a cikin tafi shi Amerika akwai wanda yana jin su. Sun ka samu sarki amma sauta akwai sarki ke jin tsoro lalle su yamin balle ba gwamna kowa a kusa amma iban da Allah shi ya fi karfin kowa shi ne talafin shi za shi a sa'alan lahul malikul haq ka san ma'anarsa sarki ya tabbata ga Allah sarki tabbata ce sarki na gaskiya dole ba shi ba sarki ya sarauta da yake ta shi ce Allah dan ya ce ta'ala jimalan da ya fara kan ta'ala an ya yakuna fi mulkihi ma'ana yuridu Allah ya karfin a ce ga wani ya faru a cikin makarantar da bai rufe faruwa da biya ba sa su kana kallon wannan bayan adawa sunan da kamar ka anda dawa shi zaki ka Allah sauri da ba tare da shi wannan ba sai dai sai zaki shi gaba amma dai akwai wannan ko amma shi Allah ya fi karfin kowa wanda gana ba Allah ne kare shi ba ya fi karfin Allah ba shine ma'anar lahul mulki shi yake da mulki gaba daya kuma ya san dukkanin abin da yake mallaka sai na ka samu ya kace in kana ka samu yan gobe sai mai gwa mutum ne an gona ba zai yi ba ko zargin kasuwa kasuwa ka ce mai sarkin kasuwa mutum na littafin kasuwa yau ya sani ba wannan ba shi ne sarkin kasuwa na gaske ba shi sarkin kasuwa na gaske ya mutum wani. idan ya so sai ya sama jinya kana cin mulkin sa ba da zaka yi kuma sai ya jinye ma ba mai sama jinya ba Allah ba mai yawa ba Allah ba masu shakka kake auren ta amma ba ka mallakar zuciyar ta an kai ka yi shi amma ya gara ma kawai yana son ta ne so yake baka mutum cika kamar shi Allah yanda ya so maka an gane ko wala alhamdu shi kaɗai ya cancanci godiya a sama da ƙasa a duniya da lahira a kan abu mai kyau da mara kyau an ka zai karɓi nan sai ka ce menene kisa mala'iku ma za ka la abdi sai sai hamil tawassalta ya gode maka yayi sirri a gode shi akwai kuma mun tsakanin alhamdu da ashkuru ashkuru ana yin abun alheri ya sami ka alhamdu kuma kuma abun mala'iku godiya Allah bai fara wani fara nan ko wani ban Allah cikin magabata ya karo da Allah kullum yawa ya gari ya kun yadda bauta ga Allah wannan godiya ta nama mutane su yayi sai kan ce alhamdulillahi allazi ja'alani musliman wa lam yaj'alni dhallan alhamdulillahi allazi ja'alani min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi allazi satara alayya uyubi alhamdulillahi allazi lam yaj'al rizqi bi yadi ghayri kowa Allah na mai wannan a cikin mu musulmi ya san wannan ya ce alhamdulillahi alladhi ja'alani musliman wa lam yaj'alni dhalla godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya ni na zama musulmi ne da ni ba ta ce ba wannan ta fi kowace ma da na zama musulmi dan bude ta cikin da ba a musulunci akwai wanda suke zina da ƴaƴansu babu A wanda su da uyan suke shan giya bai ɗaya. inda ba a musulunci sai uba ya kada sanya sai baba kariya kace ana yi ba sa musulunci inda ba a musulunci mutum zai samu masu sai ya sun aiko wajen yaya uku zai kuma daura aure ko ba yi amma sai ana musulunci sai mu gode Allah sai sai kuma alhamdulillahi alladhi za'alani min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai kuma yace godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya nasin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan magana da su. akwai musulmi wanda ba a cikin al'umma mutanen annabi Musa musulmi amma ba ana al'umma ba haka alhamdulillah ala ni'matil islam wa sunna kenan sai kuma yace alhamdulillah allazi satara alayya uyubi na gode wa Allah da ya rufa mun asiri inda Allah zai bayyana laifin kowa ba mai zama da kai a ce kowa Allah tona a cikin shi shi gaba ka rabu sunan magaba ta duniya kai ma ba zai zauna da kai shi ma ba zai zauna da shi kuma Allah sai rufa ma a ciki wannan ba za ta halitta sai kuma ce alhamdulillah allazi lam yaj'al rizqi fi yadi ghairi ya ce wa min dabbatin fil ardi illa ala allahi sai ce godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya arziki na hannun wani shi ba kuma arzikin yana hannun wanda ka kashi ba sai abin da ka ɗauka arziki shi da firigo to ka ɗauko tun daga lumfashi arziki ne a ce sai ya baka a ce sai ya ce a ce shi ma dole ne na wuta yaya ina ce ɗauki kashe yin kiwo yanki kiban lumfashi gaje ba za ka biya lumfashi ana tuka mutane da mutane da gara Allah ta aikin Allah ana sanin Allah ta san ka san Allah da Allah ka san Allah ta hanyar aikin Allah yanzu kan wannan kafa ta akwai wanda anan zai ce sau rike lissafi zaune sai ta gani duk wanda ya shekara arba'in wala biyar mun zaune sai ta gani ba ya ce wannan a sa wannan ma kafa zaune ka sai da kai da ce kafa ma tana zuwa kuma ta gani ya a ce kafa sai ta zafi shiga lokacin da riga sai ina ce fata ka tana shiga tun da wasu haka yi ta duk wannan sanan kake gode wa Allah ta san Allah shi ne Allah ya ma ga ka kiyan da mai da kai a cikin gatun da kake rayuwa to ka dauko tun daga arzikin lafiya da ya baka to wannan sun fi ba arzikin musulunci da ya baka sannan arzikin da kake kai abincin da ya samu duk wannan Allah ta'ala ce shi yake baka gode wa Allah Allah mun gode maka Shi shine kana cewa wala kul hamdu kana harun mu'min kamar yamma shi ne mai ƙarfin albarka ba wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji mai cikakken iko ne akan komai Allahumma kuma sai ce ya Allah madaukakin sarki la mani'a lima Afirka wannan lallafiya lil jinsi muke ce masa babu wani wanda isa ya hana abin da ba ma ce mai wani allazi musulla ce la mani'a lima ailin lazi ma la a lima a'tika ba wanda ya ce hana abin da ka ba da shi Allah ba ka da shi kenan ne ba ka mulki shi kenan ne ba ka kuɗi ne ba ka sa ne ba ka kuɗi ne ba ka mota ne ba ka gida ne ba ka tafi da abin da Allah ba ka ba wanda ce hana to in ka samu wannan ba za ka yi sana ba shi ya buga ka wancan ne ya samu kaza bai kamata ne garfi shi Allah ne ba shi an gane ku wala mu'afiya lima mana'ata kuma babu wanda yake bayar da abin da ka hana in ka samu abu ko baban ka, sai baka ko ka, ko ɗalibinka ko dan uwanka ko ka, ko ka, ko wani ma ba sa ka sai ka tuno wa ma bikum min ni'matin min Allah farko sai ka gode wa Allah sannan sai ka gode wa Allah amma na farko shi ne Allah wani malamin mai kace shi kuma kai da iyalinka ne ba wa ke sai ka ne a jira? kai ne mana mai gida ne ko ba ke kawo ruwa cikin mai gida ne to amma sai mai gida abin da ake so ka sa ranka kada sai ji kai ya sai ka so to sai ka zama da kai wa Allah la dai abin da ake so ka ranka sai kawai kamar ingararo ne ai kafin ingararo irin yin iya mu shin da ake yi kasa ko ya sa ga shi nan ya fi sa bokiti ko kwariya ko daro suna tarar ruwa to wannan ingararo da ruwan sai mai sauka sai biyu ta kansa ko shi ne sai sai shi ne ba da ruwa ingararo ba shi hanya ce Ibadarwa shi ne Allah kai hanya ce da waɗannan samu abinci amma ba kai da ba su ibarwa mai cewa shi ne Allah in tana zuwa sai ku shirya ta Allah Allah kai kuma mana ka sana wannan wala yanfa'u zaljaddi min zaljaddi kuma ma abocin wadata da dangi wannan wadata dangin ba za su yi amfana mishi komai ba a wajen ka sai ya bi ka a ce kawai yawan kuɗi ya mutum aljanna da talaka sun shiga uku inda sai kuma talauci shi kan mutane aljanna da masu iri sun shiga uku aljat shi ne wadata ba ta amfana ma kuma ya abun Allah sai ka bi Allah ne nan ne a duniya ba ta bulle mutane mutane ko ana ji shi ni ta kalli shi ko fakana ya kodo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana faɗi bayan sallama la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون من جون البشرين البركة to kaga yanzu idan ka je ka sallah limin ya ce a karanto kaza abin Kisa ka ce kullum in za a zuwa ƙyala mutane ce su kuma da irin bukatar sa yanzu wani matsalar sa shine kawai ya samu aure wani kuma wani ya yi shekara wani matsalar shi samu kujerar kuɗin sun mai yawa wannan mai shi fa wallahi an dame shi ya ƙara aure ce kama Allah ma mala inda mace sun samu tsaki ma da tumi wani tashi don su kamara laifi ne ka ce kawai mutum ya ƙara aure Allah ya tsara mutane shi ya san mutane ne kuma laifi ne ka ce don ya za ƙara aure kamar abinci ne yanzu don za ku ji za ku samu sa kafaya kuma ina ne sai wani ce za ka kai sai shinkafa ne sai ta, a bani biyu wani sai "Ba shi ɗaya." wani sai a ban hudu kana yin ciyin ka ne ta matan su ba su wani mace ne ta maka nan wani kuma mace ne ta maka nan wani kuma ciki ta yawa ina ga ma na akwai da mace ne ta yawa sai ta ishe shi. sa laifi ne ka cin kawai ka aure kuma shi ya san laifin da ya kamata Allah sama dace. Mun gane ko? la ilaha illallah shine ko wala na fi illa iyyahu lahu ni'matu wa lahu wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu din wa law wannan babu abin bautawa bisa san sai Allah wahdahu shi kai yake la sharika lahu shi da abokin tarayya shi wala alhamdu shi kadai cancanci ga doriya a kowane hali a ko'ina kuma Kowa ala kulli shay'in qadir shi ubangiji mai cikakken iko ne akan komai wala haula babu wata dabara ta janyewa kai amfani babu dabara cikin gujewa kai wani bala'i wala kuwata ba wani karfi na janyewa kai amfani ba wani karfi na tunkurewa kai wani bala'i killa- killa sai da taimakon Allah Wani shine suke fiye fasara ta alhaulu shine dabara ce bare ina da cikin salarewa ba dai ina da mulki ba ba dai mutu da zama ba duka ba faɗi abin da Allah ce su kai fa masaranda duk na sun kai saranda a masa wani malami Abdul Muhsin Al-Abbas na jin kun malamin wani Abdul Janar Sani Abdul Janar wani mafaitarin wani marasala ya yi lissafi illa hawal wala kuwata illa billah sai ce fadluha wa irabuha wa fa'iduha falalatta ne babu ita ta fa'idoci ta littafi ne ɗan musulunci ko su banta tsalle tsalle ba a nemo shi kan ba za ta fara imani Allah haula wala quwwata illa billah shi kuma zikiri ne wata muhimmanci sai ga ruwa sai ce inna kanzum min qulul janna kaska ta cikin aljanna la haula wala quwwata illa billah la haula babu wata dabara wala quwwata ba wani ƙarfi illa billah sai ta ce maka Allah ma'anan la haula ba wani ƙarfi ba zan yi wa kai amfani ba mara cin kushewa kai bala'i wala kuwa ba wani karfi na duniya kai amfani ba wani karfi na cin kushewa kai bala'i illa billah sai ya mutum Allah in ji duniya sun taru same da kai mutum da kuɗi sai Allah ya so a sun taru same da kai talaka sai Allah ya so wala na abu illa iya ba ma bauta ga kowa sai gare shi kana jin tauhidi a cikin wannan lahun ni'matu shi kake da cikakkiyar ni'ima lokaci lafin ni'ima ni'imomi gaba da yana sani Allah ka kama ni maka wala ul fadlu shi kadai ce da falala ce falala ta Allah ce Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika innahu la yamliku illa anta wa lahu sana'ul hasan Allah shi ya cancanci kyakkyawan yabo ko wani ko kyakkyawa to Allah ya cancanci yi la ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah makulisi na lahudi na muna masu ce bauta da ibadar muka Allah walau kani alkashi wani koda kafari sun yi ba ta kuma ba sa su wannan yana nan a cikin sahihu muslim hadisi na ɗari bakwai da saba'in da ɗaya hadisi ne mai tsawo haka abu na da ya rose shi Allah gafarta musu lamba ta dubu da ɗari biyar da tara shi kuma a takaice al-imamu tirmidhi rahimahullah ya kawo shi a lamba ta dubu uku da ɗari hudu da ishirin da ɗaya wannan ayyuka kawai ake bukata ba sai an kashe ko sisi ba an jima za mu sallai shahada su fahimta nan turon an gane wannan wa zakara abu dawud an ali ibn abi talib radiyallahu anhu al imam abu dawud as-sistani rahimahullah ya ambata daga sayyidi ali Allah kara mishi yarda anna rasulullah ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana idza sallama kana idza sallama min as-salati Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace idan yi sallama salla. sallah an gane ko ana nufin sallar Allah la'ala sai ce Allahumma kulli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta kuna da zikirin manzo Allah ba su da yawa shi yawan albarka saboda shi mu'allimul khair ne mai farka alheri ne duk yawan shi zaka da wahala ka samu addu'a mai shafi ɗaya yau mun zana shi shafi guda da wahala ganta yana yin al'umma da kowa zai gane an gane ko duk wannan malamai su nana su karfe da kuma yara sa da shi za su yi da ta koya musu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ayyun wannan amma kuma lahul mulku wa lahul hamdu bibi wa huwa ala kulli shay'in qadir bata wala hawla wala wasu illa billah ibasiya kin shekara ku tsara wannan ba ya sara ba wace ka sa ɗanka makaranta duk wata tana biyan naira ɗari biyu ɗari biyar ya iya wannan wannan da ba wannan ba ya bi ya iya zai ya dab wannan kare ne ko wasu ba da ake neman kuɗi ce amma wannan hanyar neman aljanna ce kuma nan ma za a iya samun kuɗin da nan sai suka ce man da duniya fa alaihi bil ilmi ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد وما زمن فعليه بالعلم duk wanda yake son duniya to yi ilimi da ilimi duk wanda yake son lahira ya ilimi daga ilimin Allah ake magana wanda yake son gaba kuma sai ilimi sai su ce ba dan ilimi ba wanda zai dace kuma ilimi ya zauna da mutum masallacin nan wannan ginin ilimi aka samu ta shi Allah ka kuma gode maka ilimi ya sa ka ganin rigunan masu a mutanen da da musulman su yi ka ne ko ka kalli da idan take kuma da take kasi bari yi. to shi ta kan nan musu da kuma. su ya yi ba san mawa za ta yin wannan rufin kwanan ba ko ya sani da tun ba su ma Yau ba kwanan ba an kuma ce wani kala kala kala shi an tawwa zayyara ce nan wa zanna na annahu qadirun alayha hatta hamru ataha amra laylan aw nahara shi ya ta tawo jama'a ci gaba yanzu ne kala kala kala kala arziki ya zo jiya, sai dai kuma kuka ce kuɗi ya zo jiya, an kuɗi daban arziki daban subhana hadisin na abu dora hadisin sai dai Allah ya dare shi ma'anar shi Allah Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta mu ma qaddamtu abin da gabatar na na yanzu wannan yana yi ta'aliman lil ummati ko ya wane shi kuma harkar da kuma abin da na jinkirta ban yi na laifi wani gaba zan yi shi ma ka gafarta mu a ma asrartu Allah ya fasa mun abin da ne rashi na san tashi kuma a alan da abin da na bayyana shi kuma asrartu da mun ne barna wajen yin sa wannan abin da bai tashi ba kenan ko ya mune shi kuma an ta'alamu bihi minni Allah ya barta mun laifin da kai ne ma ka yi sanin nayi shi za ka yi laifin da ba san talifin ba shi ne kake nan gafara Allah anta al-muqaddim Allah kai ne al-muqaddim da an kuma yi tsakkimu me tasliman shine ne sa qaddama ya gabatar yuqaddimu yana gabatarwa taqdiman gabatarwa al muqaddim akwai al muqaddim akwai al muqaddim Allahumma salli ala ibadika al muqaddimina wanda aka sa su da shiga al muqaddim Allah kai ne mai sa a ci gaba a ci gaba a duniya ko a lahiransu ko an salmu ake kuma Allah sai ne kake dawo da mutum baya ya yayi ne kasa da ya sama ka dawo da shi kasa اللهم قدمنا ولا تأخرنا wala la ilaha illa anta ubangiji babu abin bautawa bisa cancanta sai kai yanzu kana ki saba da Allah ne ba wannan ya gabata shi ma hadisi ne sai yana cikin sunnu abi daud sai ma lai hadisi wannan abin da muka ji ya tsaka wani dan bangare ne wani yanci ne ba duka ba min hadisi ali ne tsawo hadisi sai ali hadisi ne mai tsawo الذي رواه مسلم وند مسلم يا وجوشي في صحيحه عليه الصلاة والسلام النبي أنا ترى تاشي أقول الصلاة وما كان يقول في ركوعه وسجوده كما يلا فلان وأسين أقول أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ولمسلم فيه لفظان مسلم لا لفظ يبيع أكون من حديث أحدهما إلى رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم a wayar musulun kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin wannan zikiri tsakanin gama tayya da sallama dan wannan shi Allahumma la maghfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alam bi bi antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta yana yin wannan bayan tsari tayya kafin sallama هذا هو الثواب والنشين يري والثاني إلى لفظ مسلم kana ya qulu ba'da salami annabi na faɗin wannan sirrin bayan sallama shi ya tabbata shi ma yana sayin muslim lamba ta ɗari biyu da ta biyu wancan kuma lamba ta ɗari bakwai da sama da daga. wala Allah wuce su wata ta kana ya koro ba mawda yana faɗa abu ne biyu ne ya san faɗa wani lokaci kafin sallama wani lokaci bayan sallama wallahu alam Allah shi kuwa sani da ilimi muna da lokaci وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يا أنبتا لإسنادي زوى زيد بن أرقم الله قال مشيدا الله قال مشيدا كان رسول الله manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya kulu yana faɗin wannan fi dubri kulli sala a ƙarshen kowace sala an ce dubru salati wani lokaci suna nufin kafin sallama kalloyin ba an gama tafiya kafin sallama wala jibur salatikum bayan sallama an gane ko to yana faɗin wannan Allahumma rabbana wa rabb kulli shay'in wa malika an ana shahidun annaka rabb wa anta la sharika lak Allahumma rabbana wa rabb kulli shay' ana shahidun anna muhammadan abduka wa rasuluka اللهم ربنا ورب كل شيء وكل شيء كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعل لي مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واتجب الله أكبر الأكبر الله نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر يا أنا amma bar mu karɓar da abin da ake cewa wa rawahu abu dawud shi abu da ma yau shi ba na wannan Allahumma ya Allah rabbana ubangijin mu wa rabbu kulli shay'in kuma ubangijin kowanne komai da komai kuma ni ka kuma mamallakin komai kai sai mallaka kowa da komai ana shahidun ni na shaida annaka annaka rabbu kai ne ubangiji wahdaka kai kadai ka la sharika laka ta rabu tarayya Allahumma rabbana ya Allah ubangijin mu wa rabbu kulli shay'in kuma ubangijin komai da kowa ana shahidun ni na shaida anna muhammadan abduhu wa rasulullah dan ne annabi muhammad bawan ka ne kuma manzon sallallahu alaihi wa sallam Allahumma rabbana ya Allah ubangijin mu wa rabbu kulli shay'in ubangijin komai da kowa ana shahidun ni na shaida annal ibada bai kullahum gabadayansu aswatul amwali alkalki kenan an ce cewa sai dai almu'minun sai a kai duk wanda za a duniya ka da alaka da shi imma akul laka fil din wa imma sharifun laka fil khalq ko dai dan uwanka a cikin addini ko wani tarayya da kawatin halitta shi ma mutum ne irin ka shi ko cin annabi sai ce Allahumma ya Allah rabbana wangijin mu wa rabba kulli shay'in kuma wangijin komai da komai istalli ka sanya ni mukhlisan laka lan tunja islati gare ka duk abin da yi bai dan kai Allah ki abin da nake ba dan kai ba kauce da mu dena ai a wajen Allah shine tsira abin da muke dan kai Allah ka sa mu cika ba wanda ma bai dan kai Allah kauce da mu dena wa ahli Allah ka sanya ni zama mai kilashi gare ka ma iyalai na ma su zama su yi kilashi gare ka fi kulli sa'atin a kowace kowane lokaci min ad-dunya wal akhirah a duniya da lahira har ta duniya su ta lahira ya zal jalali wal ikram ya ma wasu girma da daukaka da karamci isma Allah ka saurare ni wasu bi Allah ka amsa Allahu akbar akbar Allah mai girma mafi girma Allahu nuru samawati wal ardi Allah shine hasken samai da kasai ma na shi ta suka su daga wannan hasken Allah shi ba mu aiwa Allah godiya ne bala yanzu Allah ranar da kawai da shekara idan rana ta wudo Allah ya kashe ya bata ma ta zama aikin banza aikin ya kashe ya bata ma ya asara kuma ba taɓa cewa a biya kuɗin hasken rana ba duk wani hasken da ka yi mala za a fi ƙarfin shi inda a duniya ne abin da kawai ya fi arzikin hasken rana shi kuma ba na yankin yana aljanna shi ne fuskan mata aljanna annabi ce sallallahu alaihi wa sallam hadisi inda inda matan aljanna za ta leko kanta sai hasken rana ta shashe kuma jama'a sadiqu ila masgaratin jannatikum wal jannatin arduha as-samawati wal ard ke libya sai hada fali ya amara na amilun suka ce duk wanda ya tsere ma a duniya kai kuma bin shi a lahiranci kai ka ce za ka yi gasa a duniya kana gasa wannan ya kai ba shi tashi irin sai kuma ba sai a sake wata kuma wannan ya sai mata ka sai kuma sai a sake kuma Wannan shi gaba shi suna nan kullum suna nan kullum ka ji mata mutuwar talantan yusuf kan kama wani ita wani malami ya ce mal hasan ya ce ya ji wannan abin na karanta sama da shekara goma sha biyar baya na karanta wannan ima kenan bayan rubuta ba ya ce abin sun ce ya gano sojojin amerika sama da shekara sittin suna amfani da intanet ya yi shi intanet zama shekara sittin baya ba sun taba shi wani taba wajen suna bin cikin cikin sana kuma shi sun gama shi sun samsan mana lokacin da muka farka daga bacci sun masan sama a cigaban duniya ya ce ba da kuwa sama a yamma limna sun kai sama lokacin da mukwanta ba shi kullum cin siyasi shi ne kenan Allah samu dace mun gane wannan da shi ne Allah Allah shi ne haska samai da ƙarshe kuma bonan za su yi da arha abin da yake so shi ne ka bota ba kuma Ka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar akbar Allah mai girma mafi girma hasbi Allah Allah ya ishe ni wani imar wakilin majalla da wakili a ce Allah shi ne wakilin ka Allahu akbar akbar Allah mai girma mafi girma mu da rawaito shi sai muka ce zaifi ne al-imamu Ahmad Abdul Bashir da ka baya cin sai wanda zaka yi amfani da wannan in ana aiki da sayyi ne ko yana cin na hudu shafi 369 Abu Dawud lamba lamba ta dubu tara da ɗari tara da ishirin da tara al'imamul mirdi a cin tajibul kamal musallar na takwas shafi ɗari uku da tamanin da bakwai ya ce akwai dawo da ibn rashid at-takhawi a cikin isnata ahawi at-takhawi ibn madini ya ce laisa bi shirin wannan ba komai bane ibn hazarin a cikin takaice da ginin hadisin raunin hadisi Za a bi a cikin zane ce la yurafu akwai kuma abu muslim al shi abu muslim albadan ya isna da zabi sai la yura ba san shi ba na wannan magana ba da shi Allah san ba shi nan abin da kuma Allah ba Allah san ya shi muka yi kusuri Allah mana Allah mana rahama Allah gana da mu mu kyara mu mutu Allah ka shirya mana da ayyan mu da Allah ka mana da kuma da